sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا خيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya halitte mu ya rayar da mu kuma ya kawo mu irin wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin qur'ani a wannan masallaci na Al-Amin islamic foundation a yau muna ranar 20 daidai ga watan ramadana shekara 1444 ga jiran mazo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da sha ɗaya ga watan hudu dubu biyu da da uku bayan jiya mun sauke wato karatun Qur'ani ko in ce tafsirin Qur'ani a yau kuma insha Allah za mu fara daga farkon alkur'ani kafin nan yau mun cika azumi ishirin daidai wanda za mu shiga goma na ƙarshe a daren yau insha Allah wannan lokaci ne da ya kamata mutum musulmi ya sake waiwayan tafiyarsa me muka yi a cikin goma na farko da goma na biyu mutum ya dubi ibadarsa ta yi ko ba ta yi ba kai ka san kanka fiye da kowa sannan mutum ya duba kuma aikin alkhairi nawa ya yi wanda zai ga cewa eh yari ban ji wannan kwanaki da suka wuce ko kuma wani irin istighfari kai dole mutum ya duba inda akwai tawaya ya gyara inda kai kuskure ka nemi yafiya inda kai sakaci ka ƙara himma kamar yau kamar gobe ne ramadana zai wuce in ya wuce kuma zai ba da shaida gaban Allah mai muka yi a ciki wannan goma na ƙarshe a ciki ne dare lailatul qadr yake wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi da mu mu nemi wannan daren a cikin wannan goma na ƙarshe a cikin dare wanda suke da mara 21 da 3 da 5 da 7 da 9 mutum ya duba waɗannan kwanaki ya ribance su da ayyuka na alkhairi neman gafara a wajen Allah daga zunubai yawaita aikin alkhairi domin idan har mutum bai dace an gafarta masa ba to yayi asara razma an samri'in ko dakala alaihi ramadan falam yughfar la ramadana ya shigo har ya wuce ba a gafarta maka ba Allah shi tsaye sannan kuma mun yi karatun qur'ani mun sauke kuma muka sake komawa karatun qur'ani me yasa haka saboda shi alqur'ani littafi ne wanda Allah madaukaki yayi ajiyansa a ciki wanda yake ɗauke da karantarwa na aƙida na tauhidi tataccen tauhidi miƙaƙƙiyar ibada bayyanannen hukunci ladubba wa'azi shiryarwa wanda babu wani littafi da ya zo da irin abin da ƙur'ani ke tafe da shi ƙur'ani ya zo ne don ya tsaye da kyawawan ɗabi'u ya haɗa jama'a a kan shirya ya gyara sulukin mutane da mu'amalarsu wannan littafi wanda shine fiyayyen littafin da Allah ya saukar kuma wanda ya cika dukkan bukatan dan adam a ciki kuma ya tara dukkan alkhairai kuma yana wanzuwa wanzuwan zamani sannan kuma ya fi cika ya fi inganci wajen shirye da halittar zuwa tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala wannan littafin alkur'ani shine wanda Allah madaukake ke cewa inna ya alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wannan littafin alkur'ani Allah madaukake yana shiryar da mutane da shi zuwa tafarki wanda yake mafi daidaituwa wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna na salihat kuma yana albishiri ga masu imani waɗanda suke ayyuka na ƙwarai na lahum ajran kabira lalle suna da lada mai girma a wajen Allah Allah madaukake ta qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin da hakika haske ya zo muku daga Allah da littafi mai bayyana dokokin Allah yahdi bihi Allah man ittaba ridwana Allah yana shiryarwa yana shiryar da wanda ya bi shiryarsa ya bi neman yardansa da shi alqur'ani wato subul salam zuwa tafarkin aminci wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur kuma Allah madaukaki yana fidda su daga cikin duhu zuwa haske wannan kuma yana yi ne bi iznihi da izninsa wa yahdihim ila siratin mustaqim yana shirye da zuwa tabarki wanda yake madaidaici littafi ne wanda aljanu da suka ji ba su tsaya ba sai da suka wato mun ji alkur'ani wanda ban mamaki inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusuli fa amanna bi da jin qur'ani suka koma suna mutanen wa'azi ya qaumana ajibu da'i allah ya ku mutanen mu ku bi mai kira zuwa ga allah ko ansa masa yana daga cikin babban manufa na alkur'ani mai girma Allah ya saukar da daga annabi sallallahu don ya bayyana wa al'umma ya zama wannan kur'ani. mu'ujiza ce mai furici mai magana a wato a bakin manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa bakin sahabbai zuwa ga duk wani mumini da zai karanta wannan littafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wa mutane da wannan alqur'ani ya kira su zuwa ta Allah kuma ya kira su zuwa dukkan wata dabi'a wacce take mai kyau sai annabi alisanil hal dinsa da maqatinsa yana ce da su mu'jizati addala ala sidqi hada alquran mu'jiza ta da take nuna gaskiya na shine wannan alqurani idan kuna shakku akan qur'ani ku zo da kwatankwacin sa ba su iya ba ku zo da sura goma ba su iya ba aka ce su zo da aya daya ko kuma sura daya shi ma sun kasa hakan nan yana daga cikin manyan muhimmai wato maqasid na alqurani wanda Allah ya saukar da shi zuwa ga zukatan bayinsa shine mutane su nemi kusaci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar karanta shi da haddace shi da tadabburi da kuma aiki da shari'a da Qur'ani zo da ladubban da yake karantar da mutane Imam Al-Qurtubi rahimahullah yayi bayani ya tsawaita bayani akan falalan Al-Qur'ani da kwadaitarwa zuwa gare shi da kuma neman shirya a ciki wanda maganganunsa sun yawa amma a ciki yana cewa ka sani fa wannan babi ne mai faɗi mai girma malamai sun yi wallafe-wallafe da yawa don su gamsar da al'umma akan wannan littafi mai girma yana ga cikin asar da suka zo da ya jera wasu hadisai daga manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kawo hadisin imam tirmidhi ya kawo daga abi sa'id radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man shagalahu alqur'anu an dhikri wa mas'alati a'taytuhu afdala ma u'ti as-sa'ili duk wanda qur'ani ya tagaltar da shi ya tagaltar da shi ga barin roƙona da kuma neman bukatarsa a wajena to zan ba shi fiye da abin da nake baiwa masu roƙona abdullahi anhu yana cewa wato sallallahu kur'ani ɗin nan shine ma'adaba na Allah ku koya daga madabar Allah ma'ana ku koyi karatun alƙur'ani a wannan majalisi na Allah a wannan akwashi wanda duk wanda ya sa hannu to yana kusantar Allah subhanahu wa imam bukhari ya kawo cikin sahihinsa daga hadisin Uthman dan Affan radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mafi alkhairin ku shine wanda ya karanta qur'ani kuma ya karanta kuma har yanzu daga hadisi abi musa al-ash'ari wayar muslim manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa misalin mumini da ke karatun alqur'ani ya ce misalin asrujja ne wato itaciya ce kamshin ta na da daɗi ɗanɗanon ta na da daɗi kamar itacen bambu misalin mumini wanda bai ya karatu yana wato mumini ne amma bai ya karatun qur'ani kamar misalin dabino ne yana da zaki amma bai da kamshi sannan kuma misalin munafiki wanda yake karatun qur'ani kamar raihana sai itacen turare yana da kamshi amma kuma yana da daci misalin munafiki da bai karatun alqur'ani kamar guna yake bai da kamshi kuma yana da daci ruwayar imam muslim daga hadisi aisha radiyallahu anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda yake karatun alqur'ani kuma ya kware wajen karatu yana tare da mala'ikun Allah masu daraja kiram albarara wanda yake karatun kur'ani yana shan wahala wajen karatu yana da lada biyu ga ladan karatu ga ladan wahalan koyon abdullahi bin mas'ud ya rawaito manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya karanta harafi guda a cikin littafin Allah yana da lada goma sai annabi ya ce ba na cewa alif lam mim harafi ne yace alif din harafi ne lamun harafi ne mimun harafi ne a wayan nan bayanai da muka ji na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam za su isa kuma su gamsar da mumini wajen runguman karatu na alkur'ani da kuma fahimtarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da al'umma tsawatarwa mai tsanani akan mutum ya manta da alkur'ani bayan ya haddace ruwayar bukari da muslim a hadisin abin musa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku kula da kiyaye wannan alkur'ani ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa qur'ani ya fi subucewa daga mai shi fiye da raƙumi ya subuce daga akalar mai imam abu dawud da tirmidhi sun rawaito daga hadisin anas annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an bujiro min da zunuban al'ummata ban ga zunubin da ya fi girma kamar mutumin da ya karanta ayoyin alkur'ani sannan kuma ya bari suka tafi ya manta da su ba wayannan suna nuna mana matukar muhimmancin wato mai da hankali ga alkur'ani domin littafi ne na Allah magana ne na Allah subhanahu wa ta'ala mu'jiza ce da wamammiya kuma na nuna gaskata wato manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam ana son mutum ya nemi kusaci zuwa ga mahalicinsa wajen karatun alkur'ani da aiki da shi da fahimtansa da haddansa da kuma sa cikin aiki littafi ne wanda Allah ya alkawarin kiyaye shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun da yawa malamai sun yi rubutu wajen tafsirin alkur'ani don bayyana ma'anonin alkur'ani da lafuzzansa da madalolin alkur'ani wannan littattafai da aka rubuta mutum ba zai iya kirga su ba balle ya ce ya san dukkansu tafsirin alkur'ani mabuɗi ne da ke nuna shiryar da mutane zuwa ga manufar Allah subhanahu wa ta'ala mutane za su gane irin wa'azi da Allah ke musu wajen ambaton labaru na al'umman da suka shuɗe yadda Allah halakar da su yayin da suka bitirce da kuma irin ɗaukaka da Allah ya yi da aljanna da Allah ya sakawa wayanda suka yi riko ga umarninsa subhanahu wa ta'ala ba tare da alkur'ani ba ba tare da fassararsa fassara na ilimi ba ba zai yi mutane su cimma manufa na alkur'ani ba ko kuma manufa na abin da aka halice su saboda shi ba yayin da mutane suke karatu duk karatun da suka yi ba idan ba sa fahimtar abin da suke karantawa suna nan kamar yadda abin da iyas dan muawiya yake cewa rahimahullah yace misalin waɗanda suke karatun alkur'ani amma ba sa jin me Allah yake cewa yace misalin wasu mutane ne suna zaune sai wasiƙa ya zo musu daga sarkinsu wannan wasiƙa ta zo gare su ne da daddare ba su da fitilan da za su karanta wannan wasiƙar sai suka waye cikin dare suna tsorace me zai same su daga sarki gobe in gari ya waye misalin kuma waɗanda suke karatun Kur'ani suna jin ma'anarsa misalin waɗanda wasiƙa ya zo musu daga sarki suna da fitila suka karanta a sakon da sarki ya aika zuwa gare su kaga za su waye gari cikin natsuwa wancan suna cikin zulubi haka mutumin da bai sanin mai qur'ani ke cewa amma yana karantawa ba a ce bai da lada ba amma bai ji dadin ƙur'ani kamar wanda yake jin ma'anan ba imam ibn kathir rahimahullah yayi bayani mai tsawo wajen wato bayani akan fassarar ƙur'ani, yana cewa wajen bayanin hanyoyin tafsirin ƙur'ani ya ce abin da yake wajibi akan malamai su bayyana wa mutane ma'anonin maganan Allah subhanahu wa ta'ala wato wajen wato neman kuma ina za su samu wajen inda za su samu tafsirai da za su dogara da su wajen gamsar da al'umma cikin bayanin manufar Allah idan mutum ya ce menene mafi kyawun tafsiri a cikin jerin tafsirai da ake yi malam ya ce to ansa ita ce mafi ingancin tafsiri shine tafsirin qur'ani da alqur'ani wato ya ce abin da ya zo a wata aya a jimlance to ta zo a wani wurin kuma a fayyace idan wannan bai samu ba sai a koma ga sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ne zai fassara mana alqur'ani yana cewa ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'a wato sunna kenan wannan bayanin annabi ya yi gwargwado a cikin dalilai da suke ayo suke sauka ko kuma neman bayanin da sahabbai suke idan mutum bai samu a nan ba sai koma maganar sahabbai saboda su ne suke ganin saukan qur'ani wani ma tambayar su ne sa aka saukar da qur'ani idan mutum bai samu anan ba to sai ya koma ga bayani na mabiya sahabbai din su ne tabi'ai masu kokari sahabbai sun yi kokari wajen sanin qur'ani saboda haka idan mutum yana neman fassara ya dogara da irin fassara su kamar yadda abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yana cewa ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa babu wata aya da ta sauka a cikin alqur'ani wanda ban san a ina ta sauka ba ko ban san me ayar take nufi ba ko akan wa aka saukar da ita idan da akwai wani wanda ya fi ni sanin ayar alkur'ani kuma dabba tana isa gare shi da na je wajen shi domin neman fassarar ayar da ban sani ba wannan ya nuna sabai suna iya kokarin su wajen samun wato ma'anar alkur'ani ya kasance suna karanta ayoyi goma kamar yadda abu abdurrahman sulami yake cewa sun an ba mu labari a magabata suna neman karatun ayoyi a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam da sabai da suka yi hadda idan suka san ayoyi goma ba za su wuce ba sai sun haddace kuma sun sa a cikin aiki idan mutum bai samu fassarar alkur'ani cikin qur'ani ba ko cikin sunna ko cikin maganar sahabbai to anan zai koma ga maganar tabi'ai kamar irin su mujahid ko sa'id bin jubair ko ikrima ko ata bin abi raba da hasan al-basri da makamanta su wayanda sun tsaya sun fassara mana alqur'ani idan ka duba makatib na musulunci sun shiga da littattafai na tafsirai na alqur'ani wanda idan mutum zai zauna fassara qur'ani akalla ya zama yana da tafsirai wanda sun dara goma zuwa ishirin zuwa abin da ya zama kafin ya ce zai tsaya ya tsaye zai fassara alkur'ani mai girma ga bayan Allah domin a cikin tafsiran nan ya zo akwai tafsiran da sun rinjayar da wato janibin aqida wasu sun rinjayar da janibin fikihu ko janibin balaga ko janibin falsafa ko kuma dai sauran ulum wanda wasu ana bukatar su wasu ba a bukatar su wajibi ne ga wanda zai tafsirin qur'ani ya harrara tafsirin sa ya kubutar da karatunsa da khurafat maganganu da ba su da asali tatsuniyoyi ko kuma maganganu da suna warware wato matsayin annabawa da darajojinsu dole mutum ya kiyaye salo da usulub na alkur'ani wajen kiran mutane zuwa ga Allah ta hanyar hikima da kyakkyawan wa'azi idan mutum ya yi haka sai kaga Allah ya sa albarka a cikin karatunsa kuma bayan Allah za su amfana da karatunsa karatun alkur'ani wakiltan Allah ne a cikin aikinsa domin maganarsa ne kake isarwa bayansa saboda haka mutum ya yi taka tsantsan wajen cusa wato ra'ayinsa ko neman wani abu na duniya a cikin faɗin maganan Allah subhanahu wa ta'ala da ke gamsarwa ga bayin Allah Allah muke roka ya sa Qur'ani ya zama wato mai rayar da zukatanmu ne sannan kuma shirye da mu zuwa tafarkinsa ya dace da muga shiryar manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan kenan daga bayani da magabata suke yi yayin da suke magana akan tafsirin Qur'ani Allah ya dace da muka shirya sa ya ba mu ikon faɗan daidai ya mana wato dacewa subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 wannan lafazi bismillahir rahmanir rahim za mu same shi a mabudin kowace sura cikin surorin alkur'ani 113 banda suratul bara'a wato suratul tauba ba bai ba su rubuta bismillah ba a kan wannan sura me yasa mun ji ada kuma Allah ya kai mu zamu wannan lafazi bismillahir rahmanir rahim ana so a gabatar da shi a gaban dukkan wani abu mafi alkhairi ko dukkan wani abu mai alkhairi da musulmi zai yi ba abu mai alkhairi kamar bude littafin Allah ko kuma fara karatun littafin Allah kana neman albarka da sunan Allah idan ka ce bismillah ma'ana ina buɗe wannan abin da nake yi da sunan Allah ina neman Allah ya samun albarka kuma ina neman Allah ya kare ni daga abin da zai zama tsotsayi ko sharri na wannan abin wannan sun taru a karkashin bismillah idan ka ce bismillah a wajen karatu ka ce zan yi karatu da sunan Allah in cin abinci ne zan fara cin abinci na da sunan Allah gwargwadon abin da kake yi shine zai shiga karkashin wannan abin Allah lafzul jalala suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala alam ne na Allah ba a san kowa da wannan suna ba in ba Allah din ba akwai wanda suka kira kansu da wasu sunaye daban-daban amma ba su ce sunansu Allah ba ba auna ma da ya tashi ai bai ce ana Allah ba sai ce ana rabbukum al'a'la sai sake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi amma bai ce shine Allah ba Allah ya hana wani ya kira kansa da suna Allah الرحمن ar-rahim sunaye ne su ma daga cikin sunayen Allah wanda dukkan suna nuna Allah shi mai rahama ne ar-rahman rahman ad-dunya wal akhirah rahmatsa ta yalwaci komai shi yasa ya zo ala wa'azni fa'alan wanda yana nuna wato cika isa idan ka ce na'man ko nadman ko sakran kana nuna mutumin nan kullum ya tabbatu da wannan halin idan ka ga mutum yana buge in ka ce da shi sakran to kana nufin a buge yake kuma buguwan ya zama aikinsa kamar ka ce nadama kana nuna mutum ya yi nadama amma kuma nadama ta zama aikinsa to rahman allah mai rahma ne sannan rahmar aikinsa ne rahmarsa kuma cikakkiya ce wa rahmati wasi'at kullu shay rahmarsa ta yarwaci komai a nan duniya ba bambanci tsakanin wanda ya imani da bai imani ba kowa yana karkashin wannan rahama ta ar-rahman amma ar-rahim wannan rahama ce ke babbe bil mu'minina ra'ufun rahim wannan sifa ta manzo sallallahu alaihi sallam amma sifar Allah wa kana bil mu'minina rahima tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam saboda rahama Allah ya ce ya halitta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halitta rahama guda 100 sai aje 99 a wajen shi da su zai jikan bayansa guda ɗayan shine ya saukar duniya wanda mutane da dabbobi suna jin kan junansu da wannan kai kenan rahmar Allah ta lahira tana da yawa sai sa wani hadisi yake cewa idan da kafiri ya san irin rahamar da Allah ya tana da a lahira da bai fi da tsammani ba daga rahmar Allah wannan sura suratul fatiha ita ce sura guda ɗaya kilo da aka umarci al'ummar musulunci da su karanta ta a cikin sallah lalle kullum ko kuwa a cikin dukkan sallah kowane musulmi sai ya karanta wannan sura a kowace raka'a da yake yi a dukkan lokutan sallah kuma da yake yi sannan kuma Allah ya sauƙaƙa haddan wannan sura ga bayansa sai ga yaro karami ya iya fara magana za ka je yana karanta fatiha saboda mai saboda saukakawa da Allah ya wannan sura yadda muka ji makiyya ce ayinta guda bakwai ne kuma na daga cikin farko farko abin da ta sauka a cikin alkur'ani duk da karancin ayoyin wannan sura sai dai manufar sura tana da girma tana karantar da tauhidi tana nuna wa bayi matsayinsu kuma akwai hukunci a ciki sannan akwai alkawarin rahama da kuma alkawarin azaba a ciki wannan sura kamar yadda muka faɗa makiya ce ta sauka a makka kuma tana daga farko-farkon abin da suka sauka ita ce alfatihatul kitab yadda muka ji a nan suratul hamdu ana kiranta da wannan suna kuma ana kiranta da as-sab'ul masani wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim kuma ana kiranta da wato ar-ruqya ana kiranta ar-ruqya me ar-ruqya ma'ana at-tawhiba me dalili hadithin abi sa'id wa al-khudri radiyallahu anhu wanda suke tafiya suna halin tafiya suka sauka a wani gari aka hana su masauki sarkin garin kunama ta tsare shi aka nemi magani ba a samu ba sai aka nemi magani a wajen waɗannan sahabbai sai ɗayansu ya je ya karanta fatiha ya tofa masa sai ya warke to a nan ne da suka aka ba su abin da aka ba su suka je ba su yi amfani ba sai sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sun gaya mishi da suka gaya mishi annabi alaihi salatu wassalam yace wa ma yudrika annaha ruqya anan aka sa mata suna ruqya kuma ana kiranta ummul qur'an ko ummul kitab duk an fada saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayi sallah bai karanta ummul kitabi ba ko ummul qur'ani ba bai da sallah la salata liman lam yaqra bi ummul qur'an babu sallah ga wanda bai yi karanta ummul qur'ani ba abin da yasa aka ce ummul qur'an uwar alqur'ani saboda abin da qur'ani ke tafe da su fatiha ta kula su amma sai wanda iya ne zai fassara maka haka sannan kuma ana kiranta ashifa waraka magani saboda magabata idan mutum ya yi rashin lafiya fatiha za a karanta a tofa masa ko a tofa masa a ruwa ya sha sai ya samu lafiya kamar da imam ibn al-qayyim ko rahimahullah yace yayi rashin lafiya ya nemi magani bai samu ba amma yana maka lokacin ya ɗauki ruwan zamzam yana karanta fatiha a ciki yana sha sai Allah ba shi lafiya to amma wani irin karatu ba wai toba yawo za ka yi a cikin ruwan ba a karatu za ka yi iskar da ke fita a bakinka ya zama yana taɓa ruwan wannan shine ake bukata amma ba yawu za a zuba a ciki ba wannan zai zama wurin kazanta ke idan muka zo kan falalan wannan sura suratul fatiha hadisai da yawa sun tabbata a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam akan falalan suratul fatiha hadisi daga imam bukhari hadisi abi sa'id wa ibn al-mu'alla radiyallahu anhu yace na kasance ina sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya kira ni sai ban ansa ba da na idar da sallah na sai na zo na ce ya rasulullah inni kuntu usalli na kasance ina sallah ne ke yasa ban ansa ba da ya faɗi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace alam yaqul istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum shin ba Allah ya ce ku ansa wa Allah ku ansa manzon Allah ba idan ya kira ku ga abin da zai rayar da ku sai annabi ya ce law allimannaka suratan hiya a'zamu suwari Alkur'an ko kuma as-suwari bil quran zan sanar da kai wata sura wacce take ita ce mafi girman sura a cikin Alkur'ani qabla an takhruja min al-masjid kafin ka fita masallaci zan gaya maka wannan sura sai annabi ya kama hannun sa sun fara tafiya sai ya tsorata kamar annabi zai fita kuma gashi annabi ya zai karantar da shi sai na ce ya rasulullah alam taqul law allimannaka azama suratin fil qur'an ba ka ce min zaka karanta da ni sura mafi girma cikin alqur'ani ba sai sallallahu alaihi wasallam yace alhamdulillahi rabbil alamin yace hiya sab'u matani wal qur'an al azim alladhi utitu shine sab'u matani da qur'an alqur'ani mai girma wanda aka bani ka ce da mafi girman sura kenan a cikin alqur'ani bar ganin kana karantawa kullum ai duk sallah ina karantawa yanzu da mutum ya ce malam da Allah ka bani addu'a ko kuma malam ka ba kai min fatiha Allah ya buɗa min da kace alhamdulillah zuwa wani zalim Allah ka buɗa bayan ka amin sai ya ce sai ah, malam ai fatiha ai kullum muna karanta to anan ɗayan biyu ne ko dai ka jahilci falalan fatiha ne ko kuma akwai munafurci tare da kai amma wanda yake yana da imani zai yadda Allah ne zai ansa kuma Allah ya ce mu yi mai kyawu ne ba mu yi mai yawa ba daga cikin hadisai akwai hadisi imam muslim da imam nasa'i wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam wato yana zaune sai jibrilu ya zo kusa da shi yana zaune sai aka ji wani ƙara daga sama da aka ji sai jibrilu ya daga kansa sama sai ce wannan wata kofa ce da aka bude ta a sama yau ba taba bude wannan kofan ba sai yau sai mala'ika ya zo yi wa annabi sallama sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallam abshir bi nuraini qad utitahuma albishirinka da haske biyu da aka baka lam yutahuma nabiyyun qabla ba abai wani annabi gabanin ka ba sune ne fatihatul kitab da kuma khawatim na suratul baqara wato fatihatul kitab da amana rasul zuwa karshe baka karanta haraji guda ba ciki sai an baka lada kaga wannan abu ne mai girma sannan kuma hadisi daga Abu Huraira manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda yayi sallah bai karanta Fatiha ta kitab ba to sallarsa gurguwa ce gurguwa ce gurguwa ce har sau uku zaka ce da Abu Huraira sai idan muna sallah muna bayan imam ba sai Abu Huraira yake ka karanta shi a zuciyarka ma'ana a asirce saboda naji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa annabi Allah madaukake yace na raba sallah tsakani na da bawana kuma zan baiwa bawana abin da ya roka idan kace alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce bawana ya gode min in kace arrahmanir rahim Allah zai ce bawana yayi min yabo sannan in kace maliki yawmiddin Allah zai zai ce bawana ya daukaka ni idan kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah zai ce wannan tsakani na da bawana ne kuma na baiwa bawa na abin da ya roƙa idan ka ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin Allah zai ce wannan na bawa na ne kuma na baiwa bawa na abin da ya roƙa hadisi hadisai suna da yawa akan nuna mana falalan wato fatihatul kitab wanda mutum yana so sai ya koma ga tafsirai kamar irin tafsirna na imam ibn kathir tafsir al-quran al-azim ya ka hadisi ɗaiɗai guda bakwai wanda suke nuna falalan suratul fatiha Abin mamaki ayoyin fatiha ɗin guda bakwai ne hadisan da suka zo a kai kuma guda bakwai ne yau kamar shekaru goma sha ina jin wani wanda ba musulmi ba ne muna magana da shi yake gaya ne muna magana da sai yake wannan surar da kuke karantawa a sallah na ce fatiha yace akwai wani wanda kuke karantawa ya ce ya ce haddasa haddasa na ce hadisi ko yace ko ka san hadisan da suke magana akan falalan fatiha din ka san su bakwai ne na ce a ban lura haka ne ba yace to ka duba take na duba na dauki tafsir min kadir ina duba wata ga shi imam ibn kasir ya da san guda bakwai wanda suke nuna falalan surat al-fatiha na yi mamaki a lokacin wanda ba musulmi ba amma yana da wannan ilimin da yawa musulman kuma ba mu ba amma yau mun ji ai da yanzu mu mun fi ji ilimin tunda ji bai yi imani ba mu mun yi imani da fatihar da wanda ya zo da fatihar to idan ana karatu mun bude da bismillahir rahmanir rahim kuma muka yi magana akan falalan fatiha ko kama idan ana karatun alqur'ani ana neman tsari daga sharrin shaytan ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda fadin Allah subhanahu fa idza qara'ta alqur'ana billahi minash shaitanir rajim idan za karanta alqur'ani ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin shaytan wanda yake abin jifa malamai sun yi ijimai cewa lafazin shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kuma a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi bayanai akan suratul fatiha Allah ya yawa da su zan a nan haka malam yake cewa ko kuma ce Allah madaukakin sarki ya buɗe yana cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wannan alhamdu as-sana'u ne bil lisan ala al-jamil as-sadir an ikhtiyar min ni'mati aw ghayriha lafazi ne da ake amfani da ita za a bijiro da ita yaushe lokacin da wani abu ya zo maka na ni'ima ko kuma na kubutar da kai daga wani abu ko samun sauki daga wani lamari za ka yi amfani da wannan lafazi domin godewa Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukaki shi ya fara godewa kansa alhamdulillahi rabbil alamin haka ya saukar shine ne godewa kansa kafin bayan sa su gode masa fadin alhamdulillah idan mutum ya samu ni'ima ba karamin abu bane da shi bawa saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa idan mutum Allah ya yi masa ni'ima mi yawan ni'iman idan ya ce alhamdulillah ya ba da godiyar wannan ni'ima sannan kuma idan ka ci abinci ka gode wa Allah a dalilin alhamdulillah za a gafarta maka zunubinka saboda haka alhamdulillah ba sai a karatu ba a cikin dukkan yanayi da mutum ya ga kansa na ni'ima ya gode wa Allah bal ba ma ni'ima ba ko rashin daɗi ya same ka za ka ce alhamdulillah ana kulle hal godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talakai malikuhum wanda ya mallake su wanda shi ya halitte su daga babu idan ka ce alam ma'ana duk wani abu wanda yake saman me ba Allah ba shi alam ne rabbil alamin ubangijin talakai mala'iku ne aljanu ne dabbobi kai duk abin da ka sani in ba Allah ba ya shiga ciki to shine ya halitte su daga babu rabbil alamin subhanahu wa ta'ala tunda Allah madaukaki shine rabbil alamin ubangijin wa'annan halittu gaba daya a shi ya tantance a bauta masa dama aka ce tauhidin rububiyya tana lazantawa mutum ko za ta kai mutum lalle ne bautawa Allah idan muka ce wa halitti sama وأهل الثقفة كل من الأرض ومن بها إن كنتم تعلمون سيقولون لله كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون سوفند شيني أبنجد سمي لك السيد على الارض من جرمة شيني الله شين وآيكن سنت أبو تامسا الله إني باون دي سنت أبو تامسا بوتتك السيا سي الله شيني الحمد لله rabbil alamin mahalicin dukkan halittu subhanahu wa ta'ala to alhamdulillah rabbil alamin malamai suka ce wannan lafazi yana nuna wato taklif dorawa bayi ibada tunda ka yadda shine ubangijin talakai kuma shine wanda ya cancanta abauta masa kenan kai bawansa lallai ne ka tsaya ka bauta masa yadda ya cancanta ar-rahman ar-rahim shine Allah mai rahma sannan kuma shine mai jin kai subhanahu wa ta'ala rahmat sa kamar da muka faɗa bismillahir rahmanir rahim rahama ce wacce ta yalwace dukkan halitta amma kuma ar-rahim rahama ce wacce take keɓaɓɓe ta keɓe bayan sa waɗanda suke masu imani da yadda yake wa kana bil mu'minina rahima maliki yawmiddin Allah subhanahu shine al-maliku kamar da al-ayy qira'ar maliki yawmiddin shine mai mulkin tashin kiyama maliki yawmiddin shine mai mulkin masu mulkin magaba daya a ranar sakayya me yasa Allah madaukaki ya ware yace maliki yawmiddin shine mawallakin mulki na ranar sakayya alhali ko ayo shine mawallakin mulki tunda shine zai baiwa masu mulkin mulki kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' abin da yasa yace maliki yawmiddin saboda a nan duniya kafin kiyama akwai wanda Allah ya gutsura musu mulki suna ji da cewa su ne da mulkin akwai mai mulkin anguwa akwai mai mulkin gari mai mulkin ƙasa ko akwai wanda kuma suna ganin su ne sufafawa su mamallakin duniya magaba ɗaya sai abin da suke so ne za a yi a duniya ko da ku kuna son wani abu ya kasance a ƙasarku to ba zai kasance ba sai su ƴancan sun yadda kafin abin ya kasance to amma a ranar tashin kiyama ina bulamomi ina lawanai ina hakimai ina dakatai ina sarakuna ina gwamnoni ina shugabannin kasashe yau duk sun tsaya haihuwar uwarsu hafatan oratan gorada kowa tunaninsa wani irin hisabi za a yi masa ba wanda zai tuna da kujerarsa ba wanda zai tuna da abin nan jiniyar da yake ta ba wanda zai tuna da sandan da ake bashi ya dogara da shi ya tafi ba wanda zai tuna da motarsa bulletproof da ba a tabawa a'a duk an kaskantar da kai gaban Allah kowa yana jiran me za a ce masa a wannan rana Allah madaukaki zai ce limanil mulku yau wane ne da mulki a wannan rana rana ce da yau mala tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru idin lillah rana ce da babu wani rai da zai iya mallakar da wani abu ga rai babu lamari duka sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala liman al-mulku al-yawm al lillahi wahid wani limamin harami ne yayin wannan karatu ya rikita shi na ɗauka ya da za a gyara masa da ya ce limanin mulkul yau sai ce almulkul yawon lillahi A ashe liman din ne ya bari in ka bar liman din almulkul yawon lillahi wahidin sai ne ji kamar wani abu daban ya karanta kuma ce haka ne ka duba usulun qur'ani A shi sai da ya ne ya fito da abin mulki a wannan rana abin da ake cewa mulki na Allah ne shi kadai mai gida da yake barazana a gida yau shi ma yana nan in ya ga hajiya shi ma zai gudu ya boya don ya shiga hakkin hajiya kar ta nemi hakkinta hajiya in ta ga mai gida za ta gudu kar mai gida ya ce ina hakkina yau mai birrul mar'u maliki yau miski Allah shi ne mulki mulki na ranar sakayya sai Allah madaukaki yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan ayi guda uku da muka karanta na farko sune wanda bawa zai wa Allah magana Allah yana gaci ansa a cikin sallah alhamdulillah rabbil alamin Allah zai ta hamidani abdi الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين الذي تمجدني عبدي إذن كذو إياك نعبد وإياك نستعين Allah maɗaukaki zai ce hada baini wa baina abdi wannan tsakani na da na ne kuma zan baiwa na abin da ya roƙa me kake cewa anan na abudu kai kadai ne Allah muke bautawa wa na sa’in, au gare ka ne kai kaɗai muke neman taimako ga anan bai ce na wani wa nasta'inuka ba kamar yadda yake cikin addu'ar kunu. Iyaka wannan wato maf'ul ne wanda an hassara shi kuma an gabatar da shi don aikin ya takai takaita akan zatinsa subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu yana da mazumunin cewa wala na'budu ghayraka kai kadai ne zamu bautawa a lisanin halin kana cewa ba zan bautawa kowa ba in ba kai din ba to idan ka ta iyyaka na'budu Allah kai kadai nake bautawa ka faɗa a sallah asbahi azhar la'asar maghrib isha'i ko farilla kadai kana faɗa sau goma sha bakwai banda na filfilu banda wanda kake sa cikin addu'a alkawari kake wa Allah ya Allah kai kadai nake bautawa ya Allah a gare ka kai kadai nake neman taimako to sai ka tambayi kanka shin ka bauta wa Allah shi kadai din shin ka nemi taimakon Allah shi kadai din bauta wa Allah shi kadai ba zai yi da jahilci ba sai ka yi karatu idan za ka yi ibadar jahilci to ba Allah za ka bautawa ba wani abu ne tunda ababen bautan suna da yawa kuma duk da jahilci ake yi amma in Allah za ka wa ya ce fa’ilan annahu la ilaha illallah ka sani cewa ba wanda ya cancanta da bauta ta gaskiya kai Allah imam bukhari ya kawo wannan a cikin kitabul eh, ilm ko a sahihinsa yace babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal ne ke karantar da mu ilimi shine farko kafin kai magana kafin kai aiki kaga kafin kai magana akan addini kafin kai aiki da gabanka a cikin addini ne zai zama farko ilimi yanzu shin addini ne yake da hatsari ko sana'ar duniya ne ke da hatsari addini ne ke da hatsari ba wanda zai je ya sayi almakashi da auduga da allura da magunguna ya zai bude shago ya ce ni ma likita ne ko zo in yi muku allura a yadda a zo ko za a yadda ko in je in sayi katako da kusa da hincis da zarto da sauran kayan aikin kafinta in zo in ce ni kafinta ne in hau kan sauranku in buga muku kwano damina na zuwa sai ku tara ku gudu don na huda inda bai kamata a huda ba na taka inda bai kamata a taka ba haka idan za ka yi aure wanda ba ku so ku yi karatu sai kun shiga yadda in kafinta ne kana gini dole ka je ka neme shi ai kana son kuɗinka me yasa kai ba za ka hau ka buga ba don baka iya ba me yasa ba za ka yi fenti da wayarin ba don baka iya ba kana son kudin ka za ka cire ka bayar don a yi maka mai kyawu to addinin Allah shi ne za ka yi shi mara kyawu ba tare da ka yi karatu ba ka yi sallah ba tare da ka yi karatu ba ka yi aure ka san hakkinta ka san hakkinsa hakkinka menene zai bata aurenka amma muna shiga aure mutum ya tabka saki ya tabka saki sai ya kai uku sai kuma ya zauna a gidansa ya buga malam waya malam mata ta ce ta ce kaza na sake ta na fusata da in ni kaza ne na sake ya zama uku to yanzu me za mu yi yanzu me za ka yi ka je yi alwala kai sallah saboda haka iyaka na abudu kafin wa iyaka na sa'in Allah kai kaɗai nake bautawa to sai ka san bautar sallah me hukuncinta me zai bata sallah me in yi zai zama ƙabili ne ko zai zama ba'adi me in yi ba komai an yafe min me in ina tare da imam ba komai amma in ni kaɗai ne zan yi hukunci dole ka sani kasuwanci ina riba take shiga me halal da haram na kasuwanci me in na nayi zunubi me in yi Allah kaɗai na sabawa me inna na shiga hakkin abokan mu'amala dole ka sani za ka yi yanka me yasa za ka yi in za ka yi addu'a ya ake roƙon Allah addu'a ibada ce ya ake roƙon Allah da sunayensa ne da sifofinsa ne ko kuma an je an haɗa ka da sunayen aljanu rauka ya ilo da kaka ya ilo wani su mama hamama hamama hamama hada mim hada mim hada mim haka wani kuma kaka kaka sai ka ce zakara take tara ko kaza take tara akwai wani addu'an ku kowai Allahu rabbi mu ya fata rabbi ka kan ya kadi da kalami ta ta kan ya za ka yi ka bauta wa Allah a cikin sanin bauta wa Allah iyaka na abudu lalle dole ne ka nisanci hanyar shirka shi sa ma'anar la'ilaha ilaha illallah tana dauke da korewa da tabbatarwa ba wai ka san Allah za ka bauta din nan ka zauna a me kuma in ka yi zai zama shirka yanzu ka mutum ya zo yace eh na yadda Allah zan bautawa shikenan ya zama musulmi a'a sai ya ce ba zan bautawa kowa ba sai Allah sai ya kore bauta daga wani Allah ya tabbatar wa Allah kadai wannan shine iyyaka na'budu Allah kai kadai muke bautawa to ka san me bautar ya zaka yi addu'a ya zaka neman tsari idan ka je ka sa guraye ka sa tambuna ka sa layu ka sa kafon rago ka sa wani karfe wannan duka sun fita daga hanyar iyaka na'budu don in ka ta iyaka na'budu ka tsaya a kai dole idan kana neman tsari da Qur'ani zaka karanta ayatul Kursiyu, falaki da nasi hasbunallahu la hawla la quwwata addu'o'in sunna nan zaka karanta ka nemi Allah ya kare ka tafiya zaka yi ba zuwa zaka yi addu'a maka ba aga wannan formula wai formula layan formula wai ɗaruruwan dubbai ake sayarwa naga ga an kace wani ɓarawo da na je na gan shi gaji layan formula ne da shi amma gagawa jina jina mushriki ya je wuta yana ganin formula zai kare shi ya mutu akan shirkarsa ya je wuta kai tsaye ka faɗa wanda ya mutu akan shirka wuta za a shi shine ma'anar inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi dole mu yi muraja'an tauhidin idan ka ta iyyaka na'budu dole ka san Allah yana da sunaye yana da sifofi yana da ayyuka aikin Allah karka baiwa kowa in ka baiwa wani kai zalunci Allah ne mai rayarwa shi ne mai kashewa shi ne mai arzutawa shi ne mai talatarwa shi ke juya lamuran duniya tsadan kaya da arha Allah ne mai yi in ka buhari ne ka shirka in buhari ne zai kawo tsada da sauki zai yi rashin lafiya ne ba ku gaya rashin lafiya ya je neman magani ba a cikin halitta ne Allah ne kadai mai sa tsada da sauki in muna son sauki mu koma ga Allah mutane sun zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya rasulullah zalati al-as'ar fa sa'ir lana ya manzo Allah kaya sun yi tsada a gari kai mana farashi annabi ya ce inna Allah huwa al-mus'ir Allah shine mai sa farashi yanzu kuna ganin kaya suna tsada suna sau ko a Najeriya kam yanzu talaka ya san arhani za a tafka tsadan a lokacin abin ya sauka kuma sai a rike yan kasuwa ku ji tsoron Allah yana hawa kuna dorawa yana hawa kuna dorawa to yana sauka sai ku dawo mana yana sauka sai ku rike sai a rike kayan a tiriban a tiriban a tiriban sai an gama ci sai a fara sauko a hankali a hankali a hankali kaɗan kaɗan ba zai dai koma wurin daɗin ba ko za ka gaya mu wani kayan da ya yi tsada ya koma ya zama kamar na da ko ƙasa na da da to Allah shi ne mai sa farashi iyaka na abudu wa iyaka na sa'in Allah kai kaɗai muke bautawa Allah a gare ka kaɗai muke neman taimako a wurin wa ake neman taimako ba a neman taimako wurin mala'ika don mala'iku halitta ne ko kuwa su kansu suna bautawa Allah ba a neman taimako a wajen annabawa don kuma manzanni ne Allah ya aiko su annabi sallallahu alaihi wa sallam wani yazo yace ma sha Allah wa shi'ita Allah ya so kai ma ka so annabi ya yace a'a karka mai da ni tarayya ga Allah Allah ne kadai ya so wani ya zo gaban annabi yana tsorace jikinsa yana karkarwa annabi ce ka tausaya wa kanka ka tausaya wa kanka ni fa dan wata mata ce da take cin busasshen nama waye mai bayarwa wake hanawa wasu suka zo suna magana ya ka bai baiwa ne ba ka baiwa wane da yawa ka baiwa ne kadan annabi ce Allah shi ne mai bayarwa ni mai rabawa ne amma bayarwan Allah ne wanda kun ya samu da yawa Allah ne shi wanda ya samu kadan kuma rabon sa ne wanda an raba bayanan ma ba rabon shi ba ne. saboda haka mu zan muna da tauhidi ba mu halitta mafi daraja kamar annabawa kamar mala'iku amma su bayin Allah ne ba a roƙon ah, ba muna neman ceto ba waye mai ceto annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba za mu ce ya rasulullah ka cece mu ya rasul ba haka bane ya Allah ka ba mu ceton wanzanka me annabi ya faɗa a hadisin ceto da yake idan mutum yana kiran sallah ladani ne yace ku ku kai abin da yake faɗa sannan ku yi min salati sai kuroka ku roka min wasila kaji ku roka min wasila don wata masauki ne wanda ba wanda ya cancanta da wanda masaukin sai wani bawa guda ina fatan ni ne bawan duk wanda ya roka min wasila ceto na ya halatta gare ran tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi zai yi sajada ya nemi ceto Allah ya bashi ceto sannan kuma ya ceci wanda Allah ya din ya ceta saboda haka annabi yana ceto amma Allah za mu roƙa ya ba mu cetonsa saboda haka ba a roƙon mutane ka ce wane ka bani wane karka bani sai abinda halittar zai iya yi a gane bambancin a ah, wane ka bani canji wane ka bani aro wane ka bani goro wannan za ka yi abu ne da halitta zai iya amma wane ka bani sa'a wane ka bani lafiya wane ka tsawaita rayuwata wane ka gabata mu zunubi wa zai iya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in walil hadithi baqiya insha Allah subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah